بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanninmu na haya tebul masu da masu sauraronmu daga midiya musamman manara a talabishin jibuis manara tv da kuma abin nan presi radio mina da radio koro da kuma suna tv da landmark fm da ke kwantagora sauran kafafenmu na midiya gaba daya muna gaida masu sauraronmu da wannan mariciya. musulmai maza da mata da gaisuwar islama manya da yara maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne uku ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da ashirin da shida ga watan maris march miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara eh, abinan miladiyar haihuwar annabi isa shekara ta dubu biyu da ashirin da uku yan uwa kamar yadda aka sani hawa yau dai muna suratul isra'i eh, eh, sura sha bakwai aya ta nawa na'am na'am aya ta 22 ko to sai ka dinga daga murya fa <clears throat> a muna roƙon Allah ya sanya albarka sura ta 17 yau ne ashirin da ga march ok an ce yau ne 25 ga maris ba 26 da shida ba jizakumullahu khair ikira muka diba za mu ga darasinmu na jiya ya fara da ɗaya daga cikin dokoki hani da umarni ashirin da biyar da ke cikin wannan sura a dunkule a wuri ɗaya jiya an karanta la ta ja'al ma'allahi ilahan akhar al'aya yau kuma subhanahu wa ta'ala ya zo da hukunci wanda ya saba ma kuma na jiya amma mai manufa ɗaya jiya eh, wato ya yi hani ya kore ya tsawatar yau kuma ya yi umarni da yanke hukunci kamar sai ya ati insha Allah wannan aya eh, aya ce wadda ta ƙarfafa mu da cewa ashe tauhidi shine kan al'amari shi ne ra'asul amr don haka ko an yi magana kan shi ba mamaki aya ma ta gaba ta sake magana a kan shi ba mamaki aya ta gaba ma ta sake magana a kan shi wa haka da saboda shi kamar yadda muka faɗa jiya shi ne asalin addinin musulunci ga baki ɗaya don mutumin da ya hika tauhidi ya hika musulunci kuma ya hika imani don mutumin da ya rasa tauhidi ya rasa musulunci ko da yana aikata sallah da sauran ibadat dole ne sai tauhidi ya tsayu sannan sauran ibada ta tsaya subhanahu wa ta'ala yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan jimla muka dibe ta mu ga eh, ta cika a kira ta jumlatul mafida bangiji yana magana ne akan tauhid hawa yau eh, kalma waƙada kalma ce wadda an saba ganinta a cikin Alƙur'ani. amma ba da irin wagga siga ba eh, da wagga siga dai kusan irin wannan shi ne aka gani na farko a cikin alkur'ani waƙada bi ma'ana amara wato ubangiji ya yi umarni wannan shi ne ma'anan hukunci a nan ah, kuma ba laifi ba ne domin ahalul il sun tahi da fassara akan wani fassarar da ba wannan ba cewa ma'anan waƙada rabuka bi ma'ana wa wasa rabbuk ubangijinka yayi wasiya yayi maka wasiya ko kuma ya halatta a fassara ma da cewa wa qada rabbuka ubangijinka ya yayi hukunci ko kuma ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iya kada ku bauta ma kowa sai shi kadai in muka dibi wannan akwai shi da yawa wa ma da bijanibin a yi kun ga wannan aya subhanahu wa ta'ala yana ba da labari cewa yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bijanibil madha gharbi ba ka nan a wani ɓangare na yammacin kogin nil baharul abayadul mutawasit wanda ya ratsa a bin misira kogin urdun dai wanda yake shine link ya hada haccan allah ya ce ai ba ka wurin a lokacin da muka yanke hukunci game da musa alaihi salatu wasalam iz qadaina musa al-ajala Musa al'amra lokacin da muka yanke hukunci al'amari ga Musa alaihi salatu wassalam na al'amarin da ya shafi eh, tarihin haihuwansa da kubutar da shi da halakar da fir'auna da jama'ansa annabi sallallahu alaihi wasallam ka nan amma ga tarihin a hannunka kamar ma a ce gaban idonka aka yi wannan ya ƙara tabbatar da gaskiyar ubangiji subhanahu wata'ala hakanan ubangiji ya sake magana akan hukuncin qada sai ce me kamar yadda ainihi musulman zamanin annabi musa suka faɗa faƙaɗe ma an taƙaɗe ka yanke hukunci ma'ana ka yi dukkan irin hukuncin da za ka yi na azabtarwa a kanmu ba za mu iya barin abin addinin musulunci ba wannan kunga shi ma hukunci ne sannan akwai na uku kuma yana cewa وقضينا إليه ذلك الأمر أن wa'annan suna nan dai a cikin alkur'ani guda biyar ah, insha Allah in kun duba za ku gansu subhanahu ta'ala yana magana irin wannan da ke cikin ah, wannan lafadi kwaya daya amma kowanne daga cikinsu yana magana ne akan yanke hukunci akan wani abu ah, da kuma ba da labari akan wani abu amma kuma a cikin wannan aya subhanahu wata'ala ta'ala yana magana ne akan abin da ya shafi abin nan umarni wa qadara rabbuka bi ma'ana ubangijinka amara rabbuk ubangijinka yayi umarni Allah ta'budu illa iyahu cewa kada ku bauta ma kowa sai shi ubangiji subhanahu ta'ala wato in ayi magana akan ta'abbud ko aka yi magana akan ibada wato ita al ibadatu ismul jami wato suna ne gama gari likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al wan niyyat wa ghairi dhalik indai an kai magana akan ibada da yace Allah ta'budu na yi magana akan ibada wato suna ne haɗaɗɗe ga baki ɗaya ga dukkan wani abu wanda ya shafi abin da Allah yake son wannan abin kuma ya yadda da shi don akwai abubuwan da Allah yana son su amma bai yadda maka kai ka yi su ba domin akwai naka da ya ɗora maka akwai kuma abubuwan da ya yarda da su kuma yana son ka aikata su saboda ka yi an ce ibada to dole ne cikin sharaɗinta ya zama na farko ya zamana Allah ya yarda da wannan ibada subhanahu ta'ala kuma ba zai yarda da ibada ba sai in shi ya ce a yi ta ta hanya aiko manzo ne ya aikata ko ya bayyana ko kuma ya karantar ko kuma ya magana a cikin alkur'ani ko ya bari manzon shi ya yi magana a kanta wannan shi ake ce ma ibada ya shafi harshe na lafazi ya shafi gabbai na aikatawa ya shafi zuciya na al'amari na niyya dukansu waɗannan abubuwa abin nan ba su iya zama ibada dole sai in sun zama ƙarƙashin karantarsu a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka shi abin da yake nufi da ibada kenan idan ko ba wannan ba to shi kenan akwai abin da za a yi Eh, aiki ne da Allah yake so ko kuma ya yarda da shi amma ba ɓangaren ibada yake ba don haka ga an samu cin karo ga abin da ya shafi niyya kenan domin abin da ya shafi sutura abin da ya shafi cin abinci da shan abin sha da abubuwa ne waɗanda suke ɗabi'iyya ne na ɗan adam ba a iya kiransu addini mutulakan amma kuma aikata su bisa umarnin kaifiyar da aka ɗora maka nauyi da umarni in Allah ya da kuma kana samun lada duk da haka yana daga cikin ayoyin ƙur'ani wayanda ubangiji subhanahu wata'ala ya magana akan bauta mai in ka adibi inda yake cewa ma umiru illa liya'budullaha illa الذين huwa ta'ala ya ce wa ma'umiru ba umarci kitab da musulmi yahudu da nasara da duk al'umman duniya ga baki ɗaya ba wani umarni da ubangiji ya yi musu illa liya abudullaha face su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la kamar da bayani ya gabata mukhlisina lahuddin kuma su tsalkake addini gare shi wahdahu la sharika la tsalkake addini ga Allah yana da sharuɗa uku sharaɗi na farko samar da hujja yin wannan addinin ya zama ne akwai hujja abu ne da aka dogara da shi da wata ayar ƙur'ani ko aka dogara da shi da ainihi wani hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abu ne wanda amintacce ne ga aikin fuqaha sahabbai radiyallahu anhum sun aikata wannan aiki ba wata hujja da ta zo wani hani da ya zo daga littafin Allah ko kuma daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau ku lura da wannan bayani ba ana nufin kowace irin kowane irin aiki na mu'amalat dole sai an samo mai abin an samu cewa zamanin annabi an aikata shi ba aikace matuƙar dai cikin sahabbai radiyallahu anhum <clears throat> musamman khulafa'ir rashidin irin masalan abubakar radiyallahu an ko kuma umar bin hattab ko kuma usman bin Afan ko kuma ali bin abi talibin radiyallahu anhum idan suka aikata wani abu na mu'amala al'umma to addini bai yadda ka ka kauce ko ka yaƙi wannan abin da suka yi ba da kansu misali in ka dibi abin nan abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas radiyallahu anhum da aka ga suna shiga cikin kasuwa suna kabarbari don mutaden su tunatar da mutane eh, abin na azkar din da ake na ayyaman ma'adudat wa hakada mu ma yanzu a namu lokaci akwai wasu ayyuka waɗanda yake in ka diba ba su tabbata ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam misali firi hudu ba zamanin annabi ba a yin firi hudu ba misali taruwa abin a sanar da aukat na lokutan sallah da muke kafin a yi hudu ba kun ga babu shi wannan amma mu'amala ce ta al'umma ta tahiyar da rayuwa ta tahiyar da addini eh, da kuma ibadat saboda haka ba a samu wani nusus ko nasi wanda ya zo ya haramta abu don haka yasa ake tafiya a kai ne akwai abubuwan da yake dole sai an jira umarni shine aikata wata ibada dole sai an jira umarni amma abin da ya shafi mu'amala ta rayuwa ta zamantakewa na sanar da al'umma to wannan an bar mana kofa buɗe mu yi amma a tabbatar da bai warware wani hukunci daga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan ya aikata shi ba wallahu alam saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ce ba umurce mu ba sai dan mu tsaye da addini kuma addini nan hidama akwai ikhlasin niyya wannan shine ma'anan al-ihsan ihsan yana cikin ma'anan ikhlasin niyya duk abin da mutum da aikata yayi tabbatar da cewa ya yi iyakacin kokari ne ya nemi taimakon Allah ya zama aikin shi ya zama akwai ikhlasi domin aiki in babu kyakkyawan niyya na farko dai Allah bai karban shi na biyu bai albarka na uku bai dorewa na hudu ba a samar da wata natija ko fa'ida a cikin wannan aiki dole wanda ke wannan aiki yayi kokari ya zama yana da kyakkyawan niyya a cikin aikin shi ya hada da tafsiri ya hada da wa'azi ya hada da huduba ya hada da agaji ya hada da taimakon addini da dukkan wata hanya wadda mutum zai aikata wadda ake ba da lada a kanta wajibi ne ya sa kyakkyawan niyya a kanta amma abin da ya shafi shan hura ko ya shafi cin tuwo ko ya shafi shan ruwa ko abin nan wannan kawai abin da ake so ka yi shi ta huskar da ba zai iya cutatar da kai ba wannan shi ne kawai amma babu doka wadda za ta iya cewa babu ashan fura sai da aya ba a cinto sai da aya wa haka da saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya yi umarni a kan mutane su koma ma ubangiji ma'ana kuna fa'a wato su zama su koma ma ubangiji subhanahu ta'ala su karkata daga dukkan wani abu sun gade shi ko ba su gade shi ba ana yi unguwansu ko ba a yi ana yi a gargajiyansu ko ba a yi ana yi garin ko ba a yi jama'a sun a gare ko ba su a ba kai dai a matsayi ka na musulmi ka karkata ka tsaya ga wurin da ubangiji subhanahu wataala ya tsaye da kai kuma ya amince kuma ya yadda da kai wannan ya yi daidai kuma da abin da ubangiji ya faɗa a cikin wata aya da ya ce abin nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ga a cikin wannan aya cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Allah yace ba mu halici jinsin dan adam da kuma jinsin jinsi na aljani ko namiji ko mace matukar dai akwai balaga a ciki wato mukallafi ne ya balaga ko ya zama saurayi baligi ko ya zama budurwa baliga ah, ko kuma abin da ya kama da haka da kuma halola irin na wanda shari'a ta yadda da wannan ibada ɗin kaga kamar yanzu sallah ibada ce amma ba a yadda mai haila ta yi sallah ba kun ga sallah ibada ce amma ba a yadda mai jinin biki ta yi sallah ɗin ba wa haka da saboda haka ba a yadda ba ko da tana da sha'awa ba za ta yi ba ko da tana da kwaɗai tana akwai ruwan arwala akwai kafin na sallah tana iya kankanta jikinta duka dai ba a yadda ba wannan ya nuna ita ibada wadda ubangiji ya ce a yi ta to akwai doka akwai tsari ba yin ta da kai ba mutlaƙan ka aikata ta yadda ka ga dama shine subhanahu ta'ala yake fara a cikin wannan aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni face don su bauta mani ba halicce su ba sai don su bauta mani wato abin da ya kamata mutane su lura da shi shine samar da halitta ɗan adam da samar da halitta na aljani bal ma har da samar da halitta na mala'iki da dangogansu ga baki ɗaya dukkan waɗannan abubuwa saboda ibada aka samar da su saboda ka idan baka yi abin da aka umarce ka da shi ba na addini to ka yi zalunci ma'ana ka ci amana domin abin da aka halice ka saboda shi shine addini don haka duk wani wanda yake jin kasala ta yin ibadar da aka wajabta mai ko aka farlanta mishi to ya nemi gafara Allah domin duk sauran lalurori na duniya da kake bata lokacinka a kansu wallahi ba saboda su ne ka zo duniyar ba ce sa ya ce ma domin hun min rizkin wa ma uridu an yi ta'imun Allah ya ce ba na nufin abin nan arziki ga kansu ko kuma ga wasunsu in kundi bi sharhin wannan aya a raddul adahan da ka ya rubuta li'an fusihim wala li da yawa mutane sun kasa gane mi sheik Abubakar gome ke nufi ko kuma yana yiwa shi ma sheik manufar fahimtar sa kenan wallahu a'lam abinda abinda yake faɗa cewa ba a halicce ka don ka tara tara ma kanka dukiya ba ko kuma ka tara ma wani dukiya abinda ake nuhi nan shine Allah ba zai yadda maka ba ka lokacin addini yayi lokacin ibada da ya farlanta ma ta yi ka tsaya hidimar wani mai gidanka ko ka tsaya hidimar kanka na tara dukiya ko wani abu matukar lokacin da ya umarce ka na tsaye da farilla ya yi to dole ka aje dukkan wata hada-hada dukkan wani taharukat na ɗawainiya ka ta yau da gobe ka je ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba bisa ra'ayi ba ne doka ce aka baka don haka ya ce ma'uri min hummiris ƙin wa do an yi ta'imun wasu maluma suna fassara shi da cewa ni ban halice ka don ka tara ka ciyar da ni ba ko kuma ka tara mini arziki wannan abin da yake nufi idan ana iya ɗauka wannan fassara wallahu alam yana nufin ba ka da dai wata hanya wadda za ka iya kafa hujja da ita gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama ka karanta mai cewa ga abin da ya shagaltar da kai wata ibada ta faɗi baka samu ka aikata ba ko abin da ya shafi tauhidi ko abin da ya shafi sallah ko abin da ya shafi zakka ko haji ko wani abu mai kama da haka wajibi ne ka ɗauke nauyin da aka ɗora maka sama da dukkanin taharukat ɗinka jujjuyawa ka ta yau da gobe kama abin da ya shafi iyalinka da ka aura wajibi ne ka ɗauke nauyin da ka ɗauko maka alkawali ko ka ɗauko wa kanka alkawali a lokacin ɗaurin aure wajibi ne ka sauke wannan nauyi ta hanyar kula da iyalinka ko da kana jin daɗin ma'amala aure da ita ko da ba ka jin daɗin ma'amala aure da ita amma dai ba ta haƙƙenta na aure eh, wajibi ne gare ka matuƙar akwai igiyar aure tsakaninku bai yiwa ka barta da yunwa saboda tana yin wani abin da ba ka so dole ka sauke nauyinka na ciyar da ita ka sauke nauyin ka na shayar da ita ka sauke nauyin ka na sutura ka sauke nauyin ka na kula da ita ko da in ka kwanta da ita baka jin sha'awa na ka kwanta da ɗiya mace duk da haka dai ka sauke nauyi wanda shari'a ta addini ubangiji ya ɗora maka ka yi ƙoƙari ka tsare wannan amana don haka sai dai ka daure ka yi haka nan domin ka ɗauke nauyi ka ɗauke igiyar azabar igiyar wuta na zalunci na cin amana a ka haka na dukkan sauran ibadat ga baki ɗaya Allah ya ce wa ma uridu an yi ta imuni saboda inna Allah huwa razaƙu zuƙu watin matin hakika Allah shi ne mai azirtawa kuma ya kai makura a wurin azirtawa domin ya baka in ya baka ka hana zakka kuma gobe ya sake ɗauka ya baka in ya baka ka ɓadda shi ba ta hanyar da ya yadda ba kuma ya sake ɗaukowa ya baka ba mai wannan siffa sai ubangiji subhanahu ta'ala. ya baka kuma ka saba mai kuma ya sake baka kuma ka saba mai kuma ya sake baka e, e, da ɗan adam ne ko da mahaifinka ne ko shugabanka na gwamnati ko kuma wani mutum ko da cikin iyalinka ne in Allah ya so irin wannan ta shiga to za ka ga cewa ya fara jini ne balma ba Allah ya tsare ba ma gaba ɗaya ma zai daina abin nan Allah ya yi magana irin wannan sharhin wannan kalma dama cikin ayoyi shida ne ko kuma ayoyi bakwai akwai wata aya da Allah ya ce walillahi gaibu samawati wal ard <clears throat> <clears throat> فاعبده وتوكل عليه ربك بغافل عما ya ce walillahi gaibu samawati wal sanin asiri ko sirin samai da sanin sirri ko asirai na ƙasai da abin da ke tsakaninsu abin da ke ƙarƙashin ƙasai bakwai da abin da ke saman sama ta bakwai da abin da ke cikinsu gaba ɗaya babba ne ko kuma ƙarami ya ɓoyu cikin duwatsu ko ya ɓoyu cikin ruwa ko ya ɓoyu cikin ƙasa ko ya ɓoyu cikin sararin sammai wallahi wannan abu ne na ubangiji subhanahu ta'ala kayan shi ne ko ana ganin shi ko ba a ganin shi haka nan baya ga haka ajiya ta ce kuma ya umarce su da tahiya bisa umarni ne ko da tururuwa ce ya ba ta doka da tsarin addininta tsuntsaye ya ba su doka da tsarin ibadarsu ballantana ɗan adam ballantana mutum haka ƙwari haka duwatsu haka ruwa haka ciyawa dukansu Allah ya tsara musu tsarin addininsu da ibadarsu kaman gine-gine wa'inda suke non-living sins da wa'inda suke part of non-living sins masu iya a rai suna iya dagawa inda suke da waɗanda ba su da jini ba su iya dagawa inda suke dukansu dai Allah ya ɗara musu ibada ya ɗara ma kowa umarni da hanyoyi da umarnin da yake umarni a kan shi wa ilaihi yurja'ul amru kullu saboda haka a wurin ubangiji subhanahu wata'ala ake mai da dukkan al'amura gaba daya wannan umarni ne na Allah subhanahu wata'ala na cewa dole ne do abin da za ka yi ya zama na Allah ne number one hatta walau idan wani ya baka abu to lalle ne ka yarda da cewa bai baka ba sai da izinin Allah haka in wani ya hana ka wani abu lalle ne ka yarda bai hana ka ba sai da ya samu hannun nan asalin hani ya hito daga ubangiji subhanahu wataala saboda haka dukkan al'amura wurin Allah ake maye da su da inda kai kujuba kujuba samun abincinka kai ne ka sha gumin jikinka kai ne ka wahala ka samu abincin gidanka duk da haka dai wannan abincin za ka jingina shi ga ubangiji subhanahu ta'ala shine ma'anan wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu a wurin shi ake mai da dukkanin al'amura yana yiwa ka je primary ka yi karatu ka je secondary ka je university babu shakka ka faɗa nan ka yi application ka je nan ka je nan wani wuri ma sai da ka biya kuɗi ƙarshe dai an fara ma salare to wannan salare daga wurin ubangiji ya fito babu wani abu da ka ciki na ƙoƙari domin lokacin da ka yi firamare samar da halitta ka aka yi taimaka ma aka yi haka iya wani abu a firamare kasan wani abu aka jinkirta rayuwarka ba kashe ka ba aka baka lahiya da tsawon rai haka gama firamare kuma ka je sakandare aka baka basira aka cusa ilimin in an koya maka in Allah bai sa maka hannu ba ko an koya maka kwakwalwanka baya ɗauka komai amma saboda Allah ya samu hannu haka iya gama sakandare haka nan ka je tertiary institutions Allah ya taimake ka ko university ko college of educations ko polytechnic ko kuma ah, sauran wurare da yawa haka dai Allah ya sa gudunmuwa ne haka samu ka kare ta hanyar baka iskan da za ka shaka ta hanyar kasa tece ka hauka taka kaje ta hanyar ɓargo ne da gudun jininka da bugun zuciyarka da aikin kwakwalwarka haka samu ka ci jarabawa haka iya rubuta abin application haka ɗauke ka aiki haka iya wannan aiki wallahi babu iyawar ka ciki kamar da shi a wurin ubangiji da iyawar kamar yadda ita wurin ubangiji subhanahu ta'ala. saboda ka Allah ya ce fa abuduhu wannan shine hikima kawo wannan aya fa abuduhu ka bauta mai kamar yadda waccan aya ta ce ah, wa qadara buka Allah ta abudu illa iyahu nan kuma sai ya ce fa abuduhu lalle ka bauta mu Allah kamar yadda bayani ya gabata inda ka bautan Allah lalle ka samu ilimi ka nemi yana ake yin bautan na farko waye ce ayi ya yace yi kuma a ina yace yi wannan abubuwa sharuɗa uku suna da muhimmanci kwarai saboda haka wa yace yi wannan ibada shine akwai aya akwai hadisi akwai hukunci na shari'a to da aka ce kai ibada kuma yaya aka ce kai kuma kaifiyata shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi da karanta da yadda za a yi wannan ibada kuma ina ne aka ce kai kuma shi ma sai ka nemo shi a cikin shari'a da dalilai domin ka ga misali an ce ka yi sallar la'asar amma ba a yadda ka yi ta bayan isha'i ba ka ga an ce ka yi adahar amma ba a yadda ka yi ta bayan sallar subahin ba ka ga an yadda ka yi subahin amma ba a yadda ka yi ta bayan adahar ba haka nan an yadda ka yi magarib amma ba a yi da ka yi ta karfe bakwai na sahe ba ka ga an yadda ka yi isha amma ba a yadda ka kawo ta tsakanin abin a dahar <clears throat> da la'asar ka yi ta ko da lokacin kake da faraga amma dai shari'a ba ta yadda ba don haka sharuɗan na uku suna da muhimmanci na farko waye ce ka yi na biyu yaya aka ce ka yi shi na uku kuma a ina ne ka yi shi dole sai ka haɗa waɗannan ƙa'idoji da sharuɗa guda uku sannan ibada za ta iya cika shine Allah ya ce fa abuduhu ma'ana ka bauta ma ubangiji subhanahu ta'ala na biyu wa tawakal alai kuma ka dogara gare shi abinda ake ce ma dogara ga Allah shine ɗaukan mataki na bidar abu ko na kariya ga wani abu ta hanyar da shari'a ta yadda maka kuma ta yahe ma wannan shi ake ce ma dogaro ga Allah na biyu haƙuri da ɗaukar takalifat na damuwa da fitintunu da tsunguri tsoma da abin nan duka ka yi haƙuri a kansu wannan shi ake ce ma dogaro ga Allah kada ka yadda ka ɗau wani mataki don kare ma ƙaddara da Allah ya rubuta ma wannan yaudara kanka kawai kake ba za ka iya ba Allah ya riga ya rubuta ranar alhamis da ƙarhe bakwai ga wani abu zai same ka ka ce to in haka ne bari in ɗauki mataki in ajiye wani abu ga jikina saboda ranar alhamis innan tana zuwa ƙarhe bakwai ɗin nan wannan abin da aka ƙaddaro ya same ni in kare shi don kada ya kai gare ni wannan kai wawa ne <clears throat> ka yaudari kanka kawai Allah ne zai ƙaddara abu ka ce kana iya hana shi mahita ce guda ƙwaya ɗaya shine na farko ka je ka ibada na biyu shine ka kai kukanka ga Allah ko da akwai wani abu wanda ya hukunta ya zo ya same ka kana roƙon shi inda wanda zai sanya ka bakin ciki ne ko hasara ko nadama ko kuka kana roƙon rahamaniyarsa da a ɗauke maka wannan wannan yana cikin hujjoji <clears throat> na yin addu'a don neman kariya ga dukkanin nau'in bala'i da kuma dukkanin nau'in fitina fitina amma ɗaukan mataki da kanka kai ramma Allah ne <clears throat> in kai haka ka ramma Allah ka ce wai bari ka ɗauki mataki ka ɗaura laya ko ka ɗau mataki ka ɗaura karhu ko ka ɗau mataki ka tai wurin wani mai duba ya duba ma ko ka ɗau mataki ka tai wurin wani mai tsibbo ya maka aiki don wannan ƙaddarar da Allah ya nuhe ka da ita kar ta same ka wannan kai wawa ne kurum domin wanda duk Allah ya daure shi ba mai iya kwance shi wanda duk Allah ya kama shi ba mai iya banye shi ba mai iya amso shi yana da kyau ka gane wannan shi da yasa ka zama cikakke mai hankali eh, amma babu lahi ka dauki asbab wa'anda shari'a ta amince ta hanyar sadaka ta hanyar addu'a ta hanyar istighfari ta hanyar abubuwa da yawa na da'at da yadda Allah duk suna iya canza maka wannan kaddara da aka rubuta cewa za ta zo ta same ka lokaci kaza kuma yanayi a iri kaza wa mallahu bi gafilin amma ta'maluna shine karshen wannan aya Allah ya ce lalle ubangiji ba marafka ne bane ga abin da kuke aikatawa duk abin da mutum ke aikata ubangiji ya sani ya san shi kuma ya san halolan da ya shiga saboda haka duk abin da za ka yi ka tsaya ga bake matsayarka ka ba ubangiji matsaya tai ko ba ma ubangiji ba dan adam ma karan kai ne ko wata halitta ta irin ta dabba kai da ganin wani dan adam wallahi ka san yafi karfin ka dama da hagu gaba da baya sama da ƙasa haka nan da ganin wata dabba wallahi kai ka san ta ko ina wallahi ta hi to in ya zama da dan adam ma dan uwanka akwai wanda yafi karfin ka ga komai to ina ta ga ubangiji subhanahu wataala idan akwai wata dabba wadda yake karo da ita gare ka ba zai samun maka da mai ido ba to ina ta ga ubangiji subhanahu wataala lalle babu shakka mutum na buƙatar hankali cikakke yana buƙatar tunani shi yasa Allah ya ce bal hiya ayatun bayyinatin fi sudurin ladina to ba mu da ya ce wa ma ya aqilu ha duk dai sura ɗaya ne an kabot hana huwa ta'ala ya ambaci alkur'ani matsaya ayoyi da suke shiga cikin kiradan almajirai kiradan abin masu ilimi bal tun bayyana tun fi suduril ladina utul ilma haka kuma yace ayoyin alqur'ani ayoyi ne abin nan waɗanda aka samar da su ake samar da su a cikin kiradan waɗanda aka baiwa ilimi ubangiji subhanahu wataala yace shi dai qur'ani da hadisai da hukunci na shari'a wa ma yaqiluha illa al-alimun babu waɗanda ke iya tsayawa su fahimci abin da ƙur'ani yake nufi sai almajirai bi ma'ana sai dai malamai Eh, wanda Allah ya rufe ma zuciya ya ribgagge baya da za a yi ya fahimci ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shi ne ma'anan eh, waqada rabbuka Allah eh, ta alla ta'budu illa iya wannan babu shakka in kun ba umarni ne Umarni ne daga haliƙo kulli shai. wanda ya halici komai masani sammai da ƙasai al'abidul muktadir mabuwayi kuma mai ƙallawa ko babu gaba shi ya ba da irin wannan umarni kuma umarni ne a sake wanda ba a sa mai wani ƙangi ko sharaɗi ko wani abu ba ubangiji ya haramta maka yin kowace irin bauta abin sai dai bauta wadda ubangiji subhanahu wataala ya umarce ka da ita saboda haka yace Allah ta'budu illa iyahu kada ku bauta ma kowa sai Allah dukkan wani abu wanda ake samu lada a kai ne haramun ne ka sarrafa shi ga wani jinsi e, na mutum ko na aljani sai dai ka sarrafa shi ga ubangiji subhanahu wataala ta hanyar harufa maganganun harshenka ta hanyar hannuwanka ta hanyar kafafunka ta hanyar tunaninka ga baki ɗaya hatta tunani yana zama cikin addini idan ka tsaya ka yi tunani ga ubangiji ka yi tunani ga addinin shi ka yi tunani makomaka duka yana cikin addini don haka Allah ya ce wa tafakkaru na fi halƙi samawati wal ard kenan har da tsayawa a yi tafakkuri a yi tunani mutum ya dibi gobe nai duka yana cikin addini yana cikin abubuwan da shari'a ta yadda Allah ka yi mana taufiki a wurin ibada sai abu babba na biyu sai ce wa ni isana sai ce iyaye guda biyu ayi musu ihsani wato wannan tafsiri na ihsan wani abu ne wanda yake da yawa in ka dibi tafsirin imamu shaukani ya yi mai lamba goma sha shida ya kawo masu ayoyi da hadisai da dalilai abubuwa ga sunan Eh, abin nan abin sha'awa game da abin da ya shafi tsakanin haƙƙi na ɗa ga yi ɗa'a ga iyayen shi in an ce walidai da ya ce walil walidai ne a eh, ihisana game da iyaye biyu a kyautata musu wannan ya kai ne makura a wurin iyaye amma abin da yake nufi babanka ko kuma innaka kama sayati zai zo da wannan tafsili a gaba kaɗan don haka da yace ce wabil walidain kuma ba yana nufin ne kaɗai ba ya haɗa da hatta dangin uba da dangin uwa duka suna cike tafsili yana zuwa wato akwai wata ɗabi'a da aka gani ta ubangiji subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani akwai da wahalar gaske ka ga Allah ya yi magana a kan bauta mai shi kadai face sai ka ga ya shigo da wani abu mai kama da iyaye wannan babu shakka ya yi haka ne don ya nuna girman da'a ga iyaye har yana mukarana ɗin shi game da abin da ya shafi haƙƙin ubangiji su bi hana da ta'ala in ka dibi suratul ankabot me ya ce

akan lalle a yi mai biyayya kuma a yi mamanzan shi biyayya akwai abubuwa uku da Allah ba kasafa yake raba su ba na farko subhanahu wa ta'ala in yace adi'ullaha sai ya ce me wa adi'ullaha <clears throat> mafi yawa in ya ce a yi sallah sai ya ce a da daka inda yake cewa <clears throat> haka in ya ce wa abdullaha sai وبالوالدين <clears throat> Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ce kai mafi yawa haka zaka samu ɗabi'an Kur'ani? irin waɗannan ayoyi haka yake tahiya da su saboda ka subhanahu ta'ala yana magana a cikin wannan aya eh, na biyayya ga iyaye bayan ya kawo kanshi kuma sai ya kawo ɗa'a. abin nan ga iyaye saboda wannan nauyi ne mai girman gaske ba yana nufin halaccin bautan iyaye ba amma yana nufin lallai ya ja hankalinka da ayoyi ya gwada maka cewa ba zai ɗauki wannan ba bai ɗaukai da wasa ba ubangiji bai ɗauke shi hukunci ne saku-saku akan ya gane ka kana wasa da magana iyayenka akwai hadisai na nan tafe da yawa amma dai bari mu fara da ayoyin Qur'ani ya kawo wannan suratul ankabut subhanahu wa ta'ala yace wa wasainal insan Allah ya yi wasici ga dan adam wato kalma wasici kalma ce ta umurni amma dai in aka zo da ita da shi ga wasiya ta hi tsanani ga larabawa balarabe ya fi jin nauyin a ce an yi wasiya a cikin al'amari sama da ya ce ai tsoho ne ya ba da umarni amma in aka ce tsoho ne da ya rasu ya bar wasiya to za ka ga hakko munan hausawa mutane afirka za ka ga an ce tsoho ne ya bar mai wata wasiya zai daɗe yana alfahari da ita ya ce tsoho na ya min wasiya kan kada wa kada tsoho na kada tsoho na kada saboda wasiya umarni ake nufi da wasiya amma ta fi siga a larabci ta fi nauyi a cikin zuciya ɗan adam ai tsohuwata ta yi min wasiya in rika kannena tsoho na yi min wasiya eh, in rika ainihi kannena ko da bai da rai ko da ba ta da rai to za ka ga yana jin wannan wasiya a cikin zuciya ta kullum in ya tuni tsoho ne ba abin da ke haɗo mai ga zuciya sama da abin wasiya da aka yi mai shine Allah ya ce ya yi wa ɗan adam wasiya biwalidaihi game da iyaye ne

hawaye kun gama ya sake dawa suratul luqman ya sake maimaita tikarari akan maganan nan yana ta wa wasainal insan mun yi wa dan adam wasiya ma'ana mun yi mai umarni saboda kafin a faɗi eh, a ce dai an baka umarni kamar da suratul ankabo ta bayar sai da Allah ya shigo da dalilai da ya maka wannan umarni mai tsanani faƙala sai ce hamalatu ummu a hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyar ta yi kayan ciki na yi rauni bisa rauni bi ma'ana wahala saman wahala in an ce wahala ya zama wahala na farko shine ɗaukar ciki ne wata tara wani ma sai ya zama ne sai ya yi shekara ya yi wata goma sha biyu wani kuma ya zama ne sai shekara hudu ko biyar sannan ya fito a duniya tana nan tana ta wahala yana cikin cikinta ga nauyin jikinta ga nauyin ciki ga shi in ta ci abinci kuma sai an yi divide by two shi ma sai ya ɗiba cikin abincinta ya ci yana can cikin ciki kun ga kowane ya ci abinci ya ƙoshi ita bayan ta ci ta ƙoshi kowa ya amfana da jiki ne amma ita ɗanta ko ɗiyarta da ke cikin ciki sai ta rage albarka abincin nan da ta ci shi ma ya ɗebe nashi ranan kuma haihuwa sai a ce inna lillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranan haihuwa kuma ga fitintinu iri-iri shine hasarar jinin jikinta baya ga haka kuma kai kana shirye-shiryen ka fito duniya ita kuma tana shirye-shiryen ta wuce lahira saboda bala'in yanda za ta iya haihuwa ka salon alun Allah yana so ka lura da wannan bayan kuma ta haihe ka lahiya boye Allah kuma ka dawo kuma eh, kana bautar da ita ta yi maka wankin tuwahinka da yi mata fitsari ka yi mata kashi a tuwahi da naka ta wanke nata ta wanke naka na farko ta goya ka ta baka mama ta ciyar da kai kana cikin ciki ka ci daga jikinta yanzu kuma bawon Allah gashi kuma ta haihe ka kuma ka dawo kana tsutsar jikinta tana daɗa ramewa tana ta wahala a ɗan abin da ta ce kana tsotse shi a wurin ƙirjinta baya ga haka kuma sai ta yi ma wanka again ta wanke ma datti kuma ta wanke ma tuwahi ya bawon Allah ya Abdullah ta ji tsoron Allah ka dibi haƙƙin wannan boye Allah duk wannan kuma in ka ƙare ga wahalar tarbiyya tarbiyya ka in za ka yin abin da zai kone ka ta hana in za ka ɗau wata yuƙa ka yanki hannunka ta hana in za ka yi duk haka gashi nan shi ko babanka yana can shi bai tudu shi bai rafi yana can wata ran a mare wata ran a dokai wata ran a ɗaure shi wata ran ya je gidan yari wurin ku ji ba ku ji ban nema maku abincin da za ku ci don dai ya zamo ka samu kaci eh, ku ji tsoron Allah ya ya bai kamata yaro ya ga cewa ya girma ba ko yaushe ka ɗauka ba ka girma ba idan babanka ya aike ka ko da kai ɗan shekara saba'in ne kada ka aiki ɗanka na san kana da ‘ya'ya kana da jikoki amma idan tsohonka ya kira ka ya ce je ka sawo mini abu kada kar ka aiki kowa ko da kana da yara kuma kana da ɗiyan cikinka je da kanka ka sawo mai ka kawo mai har ya gane cewa da kanka ka je ka sawo mai da yawan ku idan tsoho ya aike shi ko tsohuwa ta aikai gaba gare ta ma ko gaba ga tsohon sai ya ce kai wani an shi te ka soma baba abu kaza ba daidai ba ne saboda su al'amarin iyaye dan wannan wahala da kaga kana yi dan tainan ka dawo dan kawo musu wani abu dan kula da su dan tausaya musu nan da kake yi wannan ba kansu ne kake yi ma ba dawowa zai yi a wurinka domin ubangiji ko ba sai Allah ya ma albarka ba zai dibi wannan ɗawainiya da kai shi ma albarka kuma da yawan kun karanta hadisi da ya tabbata a kitabu siyam ana yawan kawo wannan hadisi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka step ɗaya na minbari ne kun san minbarin shi yana da step uku ya taka ɗaya ya amin ya taka na biyu ya amin ya taka na uku yace ce amin bayan ya sauko ya je ya zauna sahabbai radiyallahu anhum suka ce ya rasulullah ka zo da abin da bamu saba gani ba saboda ka taka step ka ce amin bamu ga wanda ya addu'a ba kuma mun ji dai ka ce amin ka taka step na biyu ka ce amin ka taka step na uku hawa na uku kenan darajat kuma ka ce amin sai sai ce eh, mai zuwa ya zo mini shine malaika jibrilu alaihi salatu wassalam yana min wasici da yana addu'a yace in ce amin duk wanda Allah ya taimake shi ya girma ya balaga ya riski iyaye na biyu ko ya riski tsoho na ko ya riski tsohuwa ta abin nan ya kasa yi musu kyautatawa da har ya samu aljanna a dalilin kyautatawa bai samu yadda Allah ba bai samu gafara Allah ba ma'ana yayi sakaci da girman kanshi da izzatai bai yi biyayya da mutuntawa ga iyayen nan ba ya yi musu hidima har Allah da kai ne ya ji daɗi ya gafarta mai yahe mai Ubangiji ka nisan tashi daga rahama wasu na fassara shi da cewa Allah ka la'ane shi ka ce amin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin su ne guda uku na biyun shine azumi na uku shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji an ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kama aka iyar tare da shi ba mai salati Allah ya nisanta shi ga rahama ka ce amin da wanda azumi ya tsaya ya kasa tsayawa shi hidima ya yi ta yin hidima cikin azumi ba sadaka marayu ne miskinai ne maza ne mata ne da'a ne eh, istighfari yawan nafila qira'atul qur'an salati alannabi nabi eh, sakaci bacci ɗaya ne ya damai lailan wani hara ana tarabon aljanna ana bonanza aljanna ana ba da ita arha-arha ana taraba ma mutane shi yana ce yana shiririta yana kallon talabijin yana kallon abin na afirka yana afirkan menene arewa da sauransu yana kallon wasanni da banza da makamantansu na yi alkawali da kai ka bani saura minti biyar kabari sai da biyar sai. saboda haka abin nan shi ma Allah ya nisanta shi daga rahama haka dai zaka samu ƙur'ani yayi magana wurare da yawa a kan birin walidain saboda haka saboda lokaci yayi yi wannan aya ba ta fassaru ba bil walidaini isana wallahi ba mu gama fassaranta ba akwai hukunce-hukunce cikin ƙur'ani da ba mu kawo ba in ka dibi suratul baƙara akwai waɗannan ayoyi in ka dibi abin suratul ahqaf akwai waɗannan ayoyi da dokoki kuma akwai hadisai da bamu kawo ba da dai dalilai da yawa saboda ka sai ai mana uzuri aya dai da ma rabin ta muke saboda ka gobe ma insha Allah akan ta da mu tashi wallahu a'lam sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته من فرعين تفسير القرآن المجمع لتوكيل كما لهم الشيخ دكتور بكر عبد الله بن أرجو هذا أنا رمى سفيان عبد الله بكرة والذكر قام معنا من الآلوي القرآن المجمع muna fata Allah ta kama da alkhairi kuma Allah ta kama da lafiya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara da yake tambayoyi yau aka fara kawo bayanai kuma ƙa'ida sai an ba goma da ya yi wa waɗannan dokokin sannan a kan kawo mana muna fata za a yi hakuri sha gobe za a fara na da kuma akwai ba wa da ya rubuto yana neman addu'a a kan da suke zamu a cikin ƙasar da to Allah shi